ta tabbatar da daukan tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ernesto Balbadi tun bayan da ya raba gari da kungiyar kwallon kafa ta barcelona a shekarar 2020 mai horarwa bai samu kungiyar kwallon kafa da yake horar da ita ba ernesto Balbadi shi ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta barcelona har ta kai matakin dabda na karshe a gasar zakarin nahiyar turai an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta farisan germany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 akan yunkurinsa na komawa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan. Dan wasan dai ya sauya sheka daga kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan zuwa Chelsea a kakar da ta gabata. Sai dai dan wasan baya jin daɗin kasancewarsa a ƙarƙashin jagorancin mai horarwa Thomas Tuchel, inda dan wasan ya buƙaci kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ta sahale masa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Inter. an cin mai yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan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 jimilla kuɗin wannan ɗan wasa zai kama Euro miliyan hamsin inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta baya muni ta yi watsi da wannan ta yi. Ana ganin idan dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na son ɗaukan wannan ɗan wasa, sai dai ta jira kaka mai zuwa idan kwantiragin wannan ɗan wasa ya ƙare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta baya Munich ɗin. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Nottingham Forest sun cimma yarjejeniya akan komawa mai tsaron ragadin Henderson Nottingham Forest ɗin.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 chelsea arsenal manchester united har ma da kungiyar kwallon kafa ta farisan germany da ke kasar faransa sai dai fabrizio romano ya tabbatar da an cin kungiyar kwallon kafa ta tottenham ana domin ai mai gwajin lafiya a birnin london tottenham ta cin mai yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta barcelona akan ɗaukan ɗan wasanta na baya clement Lenglet tottenham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 kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta cimma yarjejeniya da Leeds United akan ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙungiyar kwallon kafa ta Leeds United Rafinha. Rafinha dai ya samu tayi shi ma daga ƙungiyoyin kwallon kafa da ke nahiyar Turai. Sai dai Chelsea ta cimma yarjejeniya da wannan ɗan wasa a kan sa filin wasa na Stamford Bridge. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan ta ƙara tuntuɓar Real Madrid akan ɗan wasanta na gaba Marcos Asensio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 ta ƙara komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan a kan ɗan wasanta na Bayern Milan Skriniar. Tun a satuttukan da suka gabata ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta farisan saint ta nuna sha'awarta na ɗaukan wannan ɗan wasa daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan. Sai dai a karo na farko Inter Milan ɗin ta yi wa ɗan wasan farashin kuɗi Euro miliyan 75. Ana ganin kowane lokaci daga nan yanzu a yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta farisan saint ka iya dab da cimma yarjejeniya a kan ɗaukan wannan ɗan wasa. Fabrizio Romano ya tabbatar da ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da florentino sun cimma yarjejeniya a kan komawar Luka Jovic ƙungiyar kwallon kafa ta florentino a mataki na aro. dan wasan dai ya sauya sheka daga ƙungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt a shekarar 2019, inda ɗan wasan yake ɗumama benci a ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid.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 manchester united ta tura ta yin euro miliyan 65 a inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona ke bukata a biya zunzurutun kudi euro miliyan 86 akan wannan dan wasa nata na tsakiya sai ana ganin manchester united tunda tana bukatar wannan dan wasa ka iya yarda da ta yin kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta yi mata shugaban kungiyar kwallon kafa ta inter milan morata ya tabbatar da sun cimma yarjejeniya da dan wasa folo dybala